daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To masu sauraro a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. inda a yau 26 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu ci gaba da magana ne akan matakin mayar da almajirai jihohinsu na asali da gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya suka ɗauka. A wannan makon malamai na cewa. yawan shekaru mun yi nazari ko mun bibiya daga cikin wanda ake kallon su gidajen mai ake ganin su bakin hmm. titi kashi casa'in da ba almajirai ba ne yara ne yan gari iyaye wanda ba su da ɗawainiyansu mu nan mun sha ɗauka da hannu mu je mu kai yara gidajen su. karan ma dai akwai muhawara. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malaman tsangaya zauren tattaunawar mu a makon da ya gabata. Za a ji gaba wannan hirar. Sanan kamar yadda muka yi alkawari za mu ji halin da su almajiran ke ciki bayan da aka killace su. Daga bisani za mu ji bakin kwamishinan harkokin mata a jihar Kaduna. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga ci gaban tattaunawar makon da ya gabata ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim mu ji dalilin da malaman suka ce suna ganin wannan magana ya zama siyasa. a duban mu wanda yake abun ya shafa sai maga an maida abun kamar ya zama siyasa hmm. menene ya zama siyasa yawwa hmm. wannan abu ba ku zai amfana ba ai hajiya wannan abu ya riga an maida shi siyasa hmm. ya riga ya zama siyasa dalilin da ya sa idan kika kalli abin da ya shafi wannan cutar da almajirai yadda kika san almajirai ne suka ɗauko cutar nan daga ƙasar waje suka dawo da ita idan ka buɗe tv mm. almajirai mm. idan ka buɗe rediyo mm. almajirai kowa sai maganan ta takaitu a ta amma ba ka ganin saboda su suna kuɗa ko ina da ko ina ne wanda su manyan da suka da gidajen manyan suna zuwa kuma wurin talakawa suna da iyaka suna da iyaka suna da waje amma hajiya yanzu manyan manyan da suka je suka kwaso cutar daga waje mutum nawa suka yada ma a nan kaduna wanda ya kawo cutar cutar mutum nawa ya dawa. To ai abin da ake gudu kenan shi almajirin kai izo kila ya bashi sadakan kuɗi ko ya hulɗa da wanda shi ya hulɗa da shi. Mu mun yarda da cewa wannan. Nan da nan ya yaɗu. Mu mun yarda da cewa wannan cuta hmm. tabbas akwai ta. Hmm. mun yarda da wannan cewa mun ba da hadin kai duk matakin da za a ɗauka ɗauka support da ake nema da hmm. goyon baya mun bayar amma bai kamata a ce an takaice wannan abin an siyasantar da shi wannan gwamna ya ce ya dawo da yara to yaran da aka ce an dawo da su ɗaliban da aka ce an dawo da su jihar kaduna guda goma sha wanda aka ce sun kamu da wannan corona mun yi iya bincike wanda mu tabbatar da sahihancin wannan labarin shin almajiran ne ma sannan almajiran ne yan wani makaranta ne sannan wani makaranta ne wane ne malaminsu su ko kuma suwa iyayensu ba zai yiwu ba a ce duk abin da za su yi mm. sun san muna wakiltar waɗannan makarantu ya kamata samu a ciki wani hanzari ta yaya za ku iya bincikan ma ku san wani makaranta da sauransu kuna shin kuna da wani tsari ne na gane cewa ɗalibi daga makaranta kaza ya zo su sun san duk sanda suke neman abu suna kira yanzu a jihar Kaduna mm. muna da tsangayu adadin tsangaye 2017 hmm, muna da yawan alarammomi 5,602 muna da yawan almajirai a lokal gamman din nan guda 23 na jihar kaduna 562 to komi muna da wakilci kowace lokal gamman muna da wakilai kowane ward muna da wakilai wannan shi ya bamu daman muka san adadin ma makarantun tsangayu nawa muke da su a fadin jihar kaduna Dalibai nawa muke da su a faɗin jihar kaduna mm. alarammomi nawa muke da su a faɗin jihar kaduna to kun gani duk wasu abubuwan da ba wannan ba ai sukan neme mu mm. su mu ba su haɗin kai kuma sa shawarce mu mm. kuma kar su manta irin gudunmawan da mu muka ba su kafin zuwan su wannan lokacin to shi yasa hajiya abubuwan suke ta tafiya a haka amma babu mamaki mu da mun san duk wannan kama-kaman da a shiga can a fita nan wanda da duk wasu abubuwa sukan neme mu amma yanzu sai dai muka ji abu daga sama daman mun san wannan abun da biyu ne mm. ah, me neman kuka ne aka jefe shi da kayan shanu mm. take-taken sun sha kuri na ganin cewa sun kawo ƙarshen makarantun tsangayu Ah. ba su son makarantun tsangayu ba su son akwai wani hukunci ko akwai wani dokan kasa da ya hana magana makarantun tsangayu ba shi ne za mu ma wannan yasa ku zargin cewa suna son su hana magana tsangayu haji abin da ke ba kai tsaye muka eh. ji yanzu duk mm. abu suna tuntuban mu amma kai tsaye sai maka ji shi ne girma gwamna ya ce ai an kawo ƙarshen makarantu gayu a tarihi ba masu da kuna da hujjan cewa ita gwamnatin ta tuntube ku ne ta ce ta hana makarantun sangayu ba yanzu misali hajiya kuma tun da wani abu ya rashin fahimta ko kawo a cikin ba da hajiya ai nuna da su shugabannin nuna da su shugabannin mai abu ya ke abin da yake faruwa na a duniya yanzu yanzu hajiya ba ainihin makarantar ba a'a hajiya abin da muke so da kike rushe magana rushe mm. yanzu misali lokacin da wannan abin ya faru mm. duk inda kungiyar tsangayu mu nan duk wanda yake jagoranci kirwa dole sai da jiya muka yi taro kafin wannan taro ka samu jami'ai da muka sani na gwamnati wasu muka ba su shawarar cewa su je su roƙa mana a jiya su zauna da mai girma gwamna wannan abin da aka ce an faɗa na sai an ga ƙarshen mu an ce an share tsangayu an ce ba su da alkhairi to a a canza shi domin wannan ba alkhairi bane doka ta ba mu dama mu yi matukar ba za mu taba mutuncin wani ko za mu taba dokan gwamnati ba doka majalisar dokokin tarayyar najeriya ma sun kafa doka ko ji an ji ana kama almajirai yau ma an ji an kama kuma an ce a dakatar ya kamata su bi doka kamar yadda mu muke bin doka mu muna bin su duk abin da suka gaya mana su sun san masu biyayya ne tun daga shekara ta 2014 muke tare da su mm. ba mu taɓa yin wani abu da ya sa'a ba amma rana guda suka ce mana an rushe mu an yi a yaji a wannan mun san wannan abin abin da muke kira rushe makarantun tsangayu yawa da ya faɗa amma muna kiran su da babban mm. murya yawa su canza daga wannan mataki mun yi magana da makarantar tsangayu mm. makarantar tsangaya ita ta haifar da kowace irin makaranta da take a Najeriya nan kai a Afirka. ma. kila saboda ba kwa tafiya da zamani ne. A mun sa zamani ba mu karanta ba boko da zamani. Kila suna a takure. Kuma zaman lafiya ake ta magana bari ki ji muke tafiya da zamani mun ce duk abin da yake kuskure ne su zo su mu zauna da su za mu gyara wallahi ba ban mu ce yin komai da wanda muka shigar da tsarin karantar da makarantun zamani na biyu mun shigar da koyar da sana'a makarantun hmm. sangayu a yanzu haka maganan da nake yi hajiya ɗaliban ake gwamnati ta yawo a titi neman nake so a wulakance ba kayan sawa ba sanyi na ciwo kuraje duk jiki cikin mun yi analysis ah. wani ma dan to hajiya bara ku ji tsawon shekaru mun yi nazari ko min bibiya daga mm. cikin wanda ake kallon su gidajen mai ake ganin su bakin mm. titi tashan mota gidan kashi casa'in billahi azim rantsuwa nake azumi ke a baki na ba almajirai ba ne su kansu ah, yara ne yan gari iyaye wanda ba su ya ɗaukan su ni nunan mun sha ɗauka da hannu mu je mu kai yara su. kuma mun zauna da yaro ba zauna da gwamnati ba ɗaliban kuma da ɗalibai ba ne ba nan haka za mu suna garar mun zauna sai doka a ƙarƙashin wannan gwamnatin cewa mun yadda duk almajirin da aka kama a tasha ko a kasuwa ko a randa bawo ko a mm. gidan mai mm. mun yadda ce masa hukunci ba almajiri bane kadan daga baran da muka yadda wanda ake a cikin gari mm. wanda kuma shi yaro yana da lokaci ya eh, zai yi bara ne zo cigaba da karatu mun yadda amma ba mun ce musu idan abin da ya taso suka ga matsala ne sun san mu mun san su su kira mu mu zauna da su su ce abu kaza ne ne za mu musu bayani majiya ba yaro dan shekara uku ko mun yadda a kawo gyara daga cikin dokokin mu kin gani gashi nan ba mu karban yaro sai ya haura shekara goma to wanda ake gani ko iya magana ba su iya shi ne na ce maka da iyayensu wasu kuma ƴaƴan makafin nan ne da guragu wanda suke ba masu neman ilimi ne ba masu neman ilimin ƙur'ani akwai mai karatu akwai kuma mai bara neman abinci wanda yake masu nakasassu suna yin wannan cutu sai a zuwa mana a ce amma mu da daga cikin hanyoyin da irin waɗannan cututtukan suke suke samuwa ana yada su shine shige-shigen gidaje watakila gwamnatin tana ganin cewa tunda annoban nan an kasa gane kanta mm. kuma kila dai har yanzu ba a fito da maganin ai mun dakatar sun ga mana mu dakatar mun dakatar suka ce to kawai amma da kashe ta kawai gaba daya kowa ya karatu a gidansa to gwamnatin tarayya da ta ce makarantun suna nan tarihin makarantun tsangayu mm. miladiya da kafa makarantun tsangayu aka fara makarantar tsanga shekara 934 da fara karatun boko aka kawo makarantar boko ta farko a badagari shekara shekara 177 hmm. to yaya za a ce wanda ta shekara 934 da wanda ta zo jiya-jiyan nan shekara 177 a ce wai shi kenan kuma za a je a rushe wani. ai ita wancan ana duba ana gyara ana tafiya da zamani hmm. kila ko ba tafiya da zamani a kuma da zamani a yanzu yanzu na ba hajiya a yanzu na ba a makaranta muna da almajiran da suke da ba abinci zai san nemo me yasa ba ku ba da dokan cewa hajiya so in gaya muku yanzu muna da wannan tsarin da zai yi ba a samu shekaru ana yin abu a ce kuma wayan rana ɗaya sai an dawo daidai akwai ma ai Najeriya yanzu shekaran ta 60 da wani abu hmm. shin ta gyaru ba kullum cewa kai ana gyara ta ba to akwai tsarin ai ba ta gyaru ba ba a ci gaba a'a mu muna nan muna kokarin kawo gyara akwai tsarin ma da ma tsare tsare na na na na na na na na na UBEC din na Universal mm. uh, Education Commission mm. wanda suka a karkashin hukuman ba da ilimi ta bai daya mm. sun zo sun fara daukan makarantunmu. da yara dalibai an fara karantar da su a yanzu hakan nan ajiya muna da yara wanda suke a matakin primary dubu saba'in da uku da ɗari biyu da biyar akwai wanda suke a matakin sakandare dubu ashirin da shida da ɗari ɗaya da goma sha biyu akwai wanda suke a matakin higher institution ko poli ko ko ko ko ko ko nce wanda duka mun yi wannan kididdigan wanda suke 673 mm. to wannan ba za a ce an shiga zamani ba mm. mu kiran mu an ba wannan kungiyoyin dama mun ce muna so a ga cewa an tafiyar da abun da tsari da zamani amma ba zai yi usulubin da muka dauka muka zaba mu ke da zabi mm. a ce wai ta hanyar da muke dauka don mu karanta alkur'ani don mu haddace shi wani ya zo ya ce ya rusa ba hmm. yanzu akwai makarantun islamiyu misali a cin hmm. anguwa wani zai ce a ah, shi ta malam wane ya ga ra'ayin shi hmm. yake so ya kai wani zai ce a ni ta wancan malamin ita nake ra'ayi to haka ne wani zai ce islamiya ke so wani kuma ni dana makarantar allo nake so yana rubutawa ana karanta mashi da aka haihu da shi kuma ta yi masa gode mana inci domin akwai akwai kawai da ba makaranta ba makarantar boko ba islamiya makarantar allo ne kamata ya mu a dubi mu ma a gane kamata a yi abin da suke magana kenan tunda duk kowane ƙauye hmm. komin ƙauyencinsa ko da hmm. mutane ashirin ne mm. za ka ga akwai indi hannun um, musulmai ne a wurin akwai wani malamin da ya dan sani mm. a wurin shin ko da wannan ƙauye bai da shi ƙauyen da ke kusa wanda yara su iya takawa me yasa yaran ba su je ba su ai kowanne da musulmi yanda ake da ai kowanne gwamnati tana so ta yi amfani da wannan daman ne mm. ta hana idan aka ce ai mu yanzu mun da muka gode ma Allah aka ce za a hada karatun tsakanin daga nan in dauki yaro na in kai shi Kano ko in kai shi Jigawa to ya kamata kamata rushe boarding school mm, tunda sun ma ɗauka ake kai. daga nan haka kasan waje ana ɗauka. wani yana jami'ar ABU a Kano ina da dan ABU eh, eh, yana yana nan biyu ke dan biyu ke yana yana yana Kano ba mu ce eh, kawo tsari ba amma a kawo tsarin da kowa za a bashi yancin shi kada a tauye ma mutum yanci mutane yancin mm. su mun san haƙƙin mun san incin mu matuƙar ba za ka saba ma kundin mulkin tsarin Najeriya ba na ji daɗi da wata hajiya Aisha daga uh, Gombe ta mm. fito da dan majalisa na magana akan magana cewa mm. gwamnonin nan shiga taitayin su su fa bar abun da suka yi yunkuri mm. akan haka wannan almadi ake bi da gudu zai shiga ana kama kama shi ana sashen mota tsakani da Allah Allah ya daraja dan adam wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdilan hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam a dukkan halittu ma shine ya fi fifitawa a kai sannan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba wa dan adam kariya da inci da komai matukar bai saba ba kuma ya zama da mutane lafiya a gaya mana duniyar najeriya su waye suka fi almajirai da malamai makarantun tsangayu zaman lafiya wane ne yake tallafa musu wa yake ba su kwandala a irin gudunmawar da suke bawa na tarbiyya na karantar da 'ya'yan al'umma don a ga cewa sun taso an yi alfahari da sun zama wani abu. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu ba bangaren gwamnati damar mayar da martani da kuma irin nata bayanan. Ga hirar binta da kwamishinan kula da harkokin mata na jihar Kaduna, Hajiya Hafsat Muhammad Baba. hajiya eh, ɗaliban da kuka kwaso wato ma'ana almajiran da aka kwaso daga wayansu jihohi aka kawo su jihar kaduna saboda tsoron coronavirus kuma har aka tabbatar da waɗansu daga ciki suna da wannan cutar aka tafi da su a wurin keɓancewa so wani hali suke ciki yanzu a ƙarƙashin kulawar gwamnati to eh, tun aka duba su aka ga suna ɗauke da wannan ciwo aka keɓe su sun samu kulawa ta musamman inda likitoci suka dinga ba su magani eh, amma ina son gaya miki cewa sun riga sun warware har ma an mai da su wurin iyayensu. To kamar su nawa ne aka samu da cutar kuma waɗanda ba a samu da su ba a kai tsaye kuka sallame su? Eh to eh, wayanda dai aka samu za su kai wajen sittin kuma an riga duk an yi musu magani. Eh, yanzu haka kuma kamar yadda na gaya muke an haɗa su da iyayensu. Amma akwai wayansu wanda kin san in aka kawo su dole sai an keɓe su na wannan tsawon sati biyu. To idan aka ga ba su gwada wani alamun komi ba ana dudduba su kullum to shi kenan sai kuma a sallame su sai mu mai da su gida amma an ga cewa akwai wani abu na damuwa to sai a ci gaba da kulawa da su har sai lokacin da gwamnatin jihar kaduna likitocin sun ga cewa kuma ya daidaita tukuna sannan sai su ba mu su kuma kai su gida amma kuma kai su gidan da ba wai muna kai su direct zuwa wurin iyayen su bane domin muna aiki da kananan hukumomi to saboda haka mukan tuntuɓi Eh, ma'aikatar ƙananan hukumomi wanda ita kuma za ta tuntuɓi su eh, camomi na ƙananan wa'annan hukumomi inda yaran nan suka fito domin a samu a ga cewa an haɗa su iyayensu ta hannun gwamnati. To zuwa yanzu hajji zuwa mutane nawa wato yaran suka isa ga iyayensu. To zuwa yanzu gaskiya da yake wannan abin muna yin shi ko da wani lokaci ba mu eh, ƙididdige Eh, yaran da muka ba amma ina tabbatar miki da mun mai da fiye da yara ɗari yanzu haka amma kuma akwai wa'ansu wanda suke tare da mu har yanzu akan eh, akwai wa'anda sun kusa yin sati biyu ma wanda suka fito daga jihar nasarawa su wani ɗari biyu da goma sha uku muna sa cewa tun da an ana ta duba kuma ba a same su da komai ba tsakanin gobe zuwa jibi na kai sati biyu ɗin su ma za mu mai da su saboda haka alƙalumai ne suna canja ko lokaci amma insha Allah Eh, ko zuwa an jima zan baki sahihin alkalman da muka maida gida da kuma waɗanda suke eh, wurin mu har yanzu. To bayanan da suke yawo a kafafen yada um, sada zumunta yana nuna cewa akwai hotunan almajiran waɗanda aka samu kun ba su waɗansu kayayyaki da kila kayayyakin tallafi har da ma alkawarin kila za ku sa su a makarantar boko yaya hmm. al'amarin ke ne. Eh to kin san mu a jihar Kaduna shi ne girma gwamna ya ba da Eh, umarni cewa ba zai yiwu a ce yaran na yadda muka ɗauke su cikin mummuna kama mu sake da su gidajensu ba saboda haka akwai tanadi da ya na musamman wanda kamar yadda kika gani a kafafen yada zumunta din cewa eh, kulawar da aka yi da sun sun samu bambanci eh, fiye da na muka same su tunda yawancin su mun same su a cikin tsumma ne suna fama da yunwa wa'yansu da kirci wa'yansu da haka kazuwa da sauransu to kuma sun samu kulawa ko da ba su da wani ciwo amma sun samu kulawa sosai a nan inda aka ajiye su to kuma kin san jihar kaduna ah, ilimi kyauta ne saboda haka kuma yawancin yaran gaskiya da muka dauki muka yi dauki eh, tarihin su sai ya kasance cewa akwai wa'ansu da suka ce sun yi eh, makarantar firamare amma kuma su sun cire su kai su makarantar allo wani ma akwai dan ss2 wanda yake cewa shi yana SS2 din ma aka cire shi to yawancin su duk sun gwada cewa su suna son su yi makaranta boko amma kuma wannan kuma ba zai hana su yi makarantar su na ehm, na Qur'ani ba to saboda haka za su haɗa guda biyu su ci gaba da yi amma kuma yawanci gaskiya mu abin da muka fi so shine za a yi wannan makarantun duka guda biyu domin dole ne eh, a koyar da addini to dole iyaye su tabbatar cewa sun tsare hakkin 'ya'yansu sun kai su makarantar boko sun kai su makarantar muhammadiya domin su samu duka ilimin gabaki ɗaya. to ya gaskiyan batun cewa jihar kaduna tana shirin hana makarantun tsangaya wato makarantun allo a jihar. to hajiya ba wai muna hana makarantun tsangaya ba amma kin san kowane abu yana tafiya tare da tsari mu abin da muke kallo shine yawanci ana mana propaganda kan magana karatu amma muna son kuma kuma jawo hankalin mutane ba da karatun shin yaran nan ba su da yancin rayuwa mai kyau ba su da yancin su samu abinci mai kyau sai in dai wa'yansu sun ci sun rage sannan su ba su ba su da yancin su samu wurin kwana mai kyau a kare musu hakkin su yaran nan kanana ne yanzu haka maganin nan da nake miki akwai makarantar tsangaya da muka da aka bamu labarin cewa har yan mata ke akwai wanda shine na biyu kenan da muke samu mun samu ta farko mun kwashe yan mata yanzu mun samu ta biyu yanzu haka maganar da nake miki akwai yan mata ashirin da tara sannan akwai maza hamsin da bakwai kawai muka ɗauko su shi yasa nake miki kullum yaran nan samun su muke to yanzu don Allah ya kamata a ce yau 'ya'ya mata an ɗauke su an ba wani ƙaton namiji ɗan ƙananan yara wai ya je ya je ya koya musu karatu ai wannan hakkin iyaye ne su koyar da yara karatu kuma mun ji yawancin abin nan har ma 'yan majalisa suna cewa wata a majalisa tana cewa wai ai kundin tsarin mulki ya ba cewa kowane mutum ya je ya zauna inda ya ga dama ta manta cewa duk yaron da bai kai shekara goma sha takwas ba dole ne na karkashin kulawar iyayen shi saboda haka ya kamata mu dinga fahimtar abubuwa ki ga da yaran da suke yawo cikin tsumma shin mu ƴaƴanmu suna bara ƴaƴanmu ba sa bara to shi wannan mai baran ko kuma su wa'annan yaran ko kuma eh, mm, yaran da suka fito daga daga eh, gidan talaka ko kuma a ƙauyuka su ne kaɗai wanda za a dinga bari suna bara ba za su samu yancin da mu kanmu muka samu da 'ya'yanmu da muke ba su ilimi mai kyau muke ba su tarbiyya mai kyau muke ba su zuwa asibiti da kyau ba yanzu idan almajiri bai da lafiya sai dai in wani ya ga Allah sai ya dauke shi kashi ko kila chemist ko kuma ya kai shi asibiti inda sauran kwanakin shi ya tashi in babu kuma ki an ce ya mutu sai dai a ce to haka Allah ya kaddara sannan a ɗauko yaro tun daga wata jiha a mai da shi wata jiha mu abin da muke cewa ba mu hana karatu amma dole ne a zauna a yi karatu gaban iyaye. To Hajiya um, daga ƙarshe Um, akwai wani uh, shiri na musamman da kuka yi ma almajiran don ganin cewa ba a ƙara koma kan titin ba bayan wannan annoban ta yi sauki? shi yasa muke daukan kididdigar su shi yasa kika muna aiki ba ma'aikatan mu kadai take aiki ba akwai ma'aikatan ilimi akwai ma'aikatan kananan hukumomi akwai ma'aikatan lafiya saboda haka kowa da kowa yana samu sannan yanzu haka magana da nake miki muna nan eh, ana rubuta tsarin da za a yi na ɗan ƙaramin lokaci na lokaci mai tsakiya da kuma lokaci mai nisa saboda haka duk wani shiri da za a yi duk wani ɗan jihar Kaduna yaran nan suna ciki ba za mu keɓe su mu ce a'a su daban ba ne muna son ya kasance cewa da 'ya'yanmu da su kansu wa'annan da muke ganin almajirai ne kasance sun tashi 'ya'yan jihar Kaduna ne duk wani eh, abu na jin daɗi da na kare rayuwa da na inganta rayuwa yadda muke son wa 'ya'yanmu haka muke son wa'annan ƴa'ƴan saboda haka ana na ana wannan shirin kuma in Allah yarda doka za ta fito wanda shi ne da zai samu mata hannu a jihar Kaduna wanda za a yi duk abin da ya kamata domin a kare mutuncin su a kare lafiyar su kuma a inganta rayuwa. madalla yanzu kuma bari mu ji halin da almajiran ke ciki. Kai ɗalibi ne na makarantar tsangaya mai suna ka kuma daga wani jiha aka dauko ka aka dawo kai nan jiha Kaduna. Ni an dauko ne daga jihar Bauchi cikin abin azar lokal gamin. ta dauka ya kawo wannan abin Kaduna abin Kaduna state to kaɗan jihar Kaduna ne ko kuwa dai an kawo Kaduna a dan jihar Kaduna ne kuma an sami ka da ciwon ko ko dai kawai ki binciko akai sannan kuma amanatin da aka bada ni ba samu da shi ba kai da yanke lace ne to ya matakin kula da ku shin magani yake ba ku ko kuwa dai an dai sa muku ido ne a tabbatar da cewa ba ku nuna wani alama ba na ciwon a ba magani da ana ne ba abinci da ishe shi so wayanda suke da ciwon an sa su suna a daidai inda kuke ne ko suna akwai wurin da aka keɓe musu wurin daban ne hmm. to um, a tsarin da na ga ana ta yadawa a kafafen yada labarai musamman na sada zamanta mun ga har an muku wasu riguna an babba ku kuma an mun gan ku fes ba mu ba ko su daga cikin gari ne aka samu aka sa a madadin ku shin tabbas ɗin ku almajiran ne eh tabbas almajiran ne ba to kamar daga wani makaranta kake kai kuma kamar kura a kwaso a wannan makarantar naku eh tabbata mana da makarantar man sulema dan zaria mun kai kuma wajen talatin da shida talatin da biyar eh aka sa ku a moto ɗaya aka kawo ku ko ko a tirela a mota ɗaya kawo eh ku talatin da wani abu a cikin moto ɗaya eh. mhm. so um, ka ce ana baku abinci isasshe wani irin abinci ake baku Shinkafa shi. Shinkafa kullum? Eh, akwai tutuwan. Mm. So na ji kamar ana maganan cewa za a sa ku a makarantar boko ko kuma an fara kwaɗaita muku maganan kuɗin mm, makarantar boko shin akwai tilas yawa ma'ana an tilasta muku ko an fara sa muku ra'ayin cewa ku makarantar boko ne ko ba kwaso? so? Ba tilasta ba wai tukunna. an ne babu yawon shawara ne da akan makaranta abin da tun da yawon bare ba a da makaranta boko. to an kuma nuna muku cewa kar ku je makarantar allon ne daga wannan karan? eh amina an musa shiga makarantar boko ba. Hmm, wato an sa muku ana dai kwadaita muku cewa ku koma makarantar boko ku bar magana almajiranci ko ba haka ba. eh haka ne ka. Hmm. to bari ji na gaba da kai. Wa alaikum salam galibi na gaba bai sunanka kuma daga wani jiha aka dauko ka zuwa Kaduna. Zuwa Uzaiba Abdulkadir daga jihar Bauchi zan zo Kaduna. To ku ɗan jihar Bauchi ne babu wani ɗan jihar Kano a tare da ku? A ba ɗan jihar Kano. Kowane jihar akwai inda aka keɓance mata mutanen ta ne? Eh, eh. Ku zallan ku nan da kuke yan Bauchi ne? Eh a mu yan jihar Kaduna ne a Bauchi muke karatu. Eh, to ina ne aka ina ne inda aka kai kuma aka killace kuɗin? A camp. A camp, a camp? Eh. To kamar ku nawa ne a cikin wannan wuri da aka killace kuɗin? mun kai talatin da biyar haka maza da mata ko maza kawai a iya maza ne kan ba wata makarantar da kaman da me da me ake koya muku tun da kuka shigo wannan wuri kuna yi tsawon kwanakin da kuka yi kukan ba wanda ke koya wani shi karatu da haka karatun guda yi yanki yawa ku da kan kuke biya kwan kawo na malami a ba malamin da eh malamin da muka so tare da shi daga daga Bauchi muka so tare da shi to ne yake dan yake dan bibiya wani muke dauka malami ɗaya kenan aka taho da shi daga Bauchi eh daga Bauchi ba da shi kwalin muka so da shi mm. so malami yana na kusa da ku ne eh yana kusa da mu to yanzu zan iya magana da shi eh za ki magana da shi assalamu alaikum wa alaikum assalam malam sani a kokari alhamdulillah um, muna tattauna ne kuma muna binciken abin da ke faruwa a game da killacewan da aka yi wa ɗaliban makarantun tsangaya wato da aka fi sani da almajirai kuma sun bayyana cewa kai ne malamin su. shi ne aka aka zo da ku wannan wuri aka kawo ku tun daga bauchi zuwa kaduna a tusa samu ku ne kwatago? eh an ba da umarni a kan amai da dalibai gida hmm. to yi mota guda akan za mu tafi gida mun zo nan boda kaduna sai muka haɗu da 'yan sanda na jihar kaduna gini suka tafi da muhannan ajikan wajen ajiye almajirai. to kuma an samu wani daga cikin ɗaliban ka mai ɗauke da wannan cuta? a gaskiya da ciki an gwada babu wanda yake da wannan cuta. a nan inda kuke a zaune akwai wani abu na tsoratarwa da aka yi maka ko kuma na rashin jin daɗi? gaskiya babu saboda gaskiya su wayannan wanda suke lura da mudin suna kokari aina suna kokarin kawo abinci akan kari kuma ba sa ta jama'a. baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatar da shirin Zahra Inu Fage da wanda ya taimaka mana ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Amurka yau ta tantance.